Uh, na uh, za mu fara da wannan sako daga wani dan uh, uwa sunan shi bashir musa min jibir kano kenan ya ce yana shawarar shi ga ibrahim musa edita kenan cewa a rika sanya sababbin labarai da sauri a kafar sadarwa ta harka islamiyya saboda za a ga tsawon lokaci amma labaran da ake diba ba sababbi ba ne mun gode kwarai Eh, da fatan edita edita ibrahim musa ya ji wannan sannan akwai mai kallon mu kuma lokaci malam ibrahim chaduwa daga jamhuriyar nijar ke ne ke cewa assalamu alaikum malam mustapha allah ya ba jagoran harkar musulunci lafiya da iyalansa allah ya ciyar da masu rubutu abinda to dai ban gane karshen ba amma muna godiya malam ibrahim daga chaduwa a jamhuriyar nijar sannan kuma ga ismail daga libya ya ce assalamu alaikum sunan shi malam ismail daga libya wannan abu da sojawa suka yi san bai dace ba allah ya tashi to ban dai gane hausa ta karshe ba ga kuma wani muhammad shi ma daga nijar shi ma ya gaisuwa ga malam mustapha ina muka barka da futawa ibrahim daga libya Malam ina da tambaya muna son a fahimtar da mu to addinin Shi'a wasu suna cewa ana zagin sabo suna kuma cewa to dai wannan shirin ba na wannan ba ne kila sai shirin Laraba ko kuma shirin ranar Talata. Ga wani ga wani shi kuma eh, Hassana Zubairu ta ce lalle malam jagora ne gwamnati ke sake dubara. wato kamar tana cewa eh, gwamnati ke sake dubara na yunkurin ki na kashe malam malam jagora ne to wannan dai kusan sauran abubuwan kila ba su shafi shi wannan eh, zaure din ba saboda yawanci tambayoyin ba su shafi wannan al'amarin ba a layi dai a buɗe yake mutane za su iya kira domin eh, bayyana nasu ra'ayuka din insha azim To muna dai sauraron eh, kiran ku ta waya domin bayyana na ku ra'ayi din idan mun samu haɗin kan layuka na telefon da ake ta samun matsalar yankewa daga wurinsu din insha Allah azim. To wannan dai kusan sakunan duk ba su shafi wannan shirin To muna tare da Abdullahi daga Kaduna, Najeriya. mala Abdullahi, salamu alaikum rahmatullah na muna jin ka eh. na'am kamar za ya kamata ka kashe fatan alkhairi da fatan an wani lafiya to mun gode kwarai da gaske ya kamata ka kashe sautin talabijin ɗinka saboda kana saurari ya gaggauta kwato mana jagoran mu to mun gode kwarai da gaske abdullahi daga najeriya kuma muna tare da wani abdullahi daga jihar gombe din malam abdullahi daga jihar gombe najeriya shi ma na'am abdullahi daga gomben najeriya to shi ma waya shi ta yanke sai mu ba shawarar ya ci gaba da kokartawa mai yiwuwa in allah ya sanya zai sai a dace insha allah na'am to ga alama dai ila ba mu tare da wani a bisa layi na'am to wannan dai yanzu eh, do eh, sakonan da suke zo mana ba su shafi shi wannan tauna ba kuma eh, muna son shi kira da zamu yi zuwa ga mutane shine cewa do Allah idan za su aiko da sakonsu ta lambar mu ta WhatsApp sako za su aiko ba za a kira mu ba ba kuma za a aiko mana da sakon sauti ba saboda za a ga wasu mutane suna aikowa da sako ne wasu kuma kiran mu suke ta waya ba wannan ba shine layin mu na kira ta waya ba wannan layin mu ne na turo da sako wanda yake a rubuce ba sako wanda yake na sauti ko kuma ko na kiran waya ba muna da layi wanda kila yana a cikin akwatin talabijin din kowa zai iya gani wannan layin shi ne ake kiran mu da shi domin kira a bayyana amma ba wannan na ba na to muna tare da muhammad mansur daga kumasi kumasi ghana kenan na'am malam muhammad salamu alaikum alaikum salam na'am muna sauraron ka malam muhammad daga ghana yawa kaman dai wa alaikum salam na'am bismillah yawa kaman dai yadda wani daliki ya magana kamar da cewa iya eh, ana zagin sahabbai kana jina ina jin ka yawa ka ce wai ba shi cikin program kuma ka haka yana da kyau a dan wayar da mutane eh na ce ba baya cikin wannan shirin da muke gabatarwa amma ranar talata ko ranar laraba akwai shirin da muke wannan zaka iya wannan tambaya din akwai shiri na ranar talata akwai shiri na ranar laraba shine kunshi wannan al'amarin mun gode kwarai da sanar uwa da gudunmuwar da ka bada malam muhammad mansur daga ghana na ban san ko akwai wani a bisa layi ba to muna tare da malak khalil umar daga kotono a benin kenan malak khalil umar khalil abubakar daga kotono na'am khalil abubakar ba umar ba malak khalil abubakar bismillah na muku fata alkhairi gaba daya mu ma haka muna maka ba sannan eh, ina ce na'am sannan ina muku fata alkhairi gaba daya na'am mun gode sannan kuma ina cewa lalle maganganun da malayan malam kakuka ya fi ne abubuwa ne masu kyau da da da hankali ya kafa hujjoji masu kyau da yake nuna lalle ban uwa ba su da wani mummunan tarihi a kan wani tsaraki kuma na'am lalle maganganun na su sun wasu kuma sun yi min su na'am da fata Allah subhanahu wa ta'ala su tabbatar da mu ba mu kariya gaba to amin malam khalil abubakar daga benin kwatano mun gode kwarai da gaske na na ban san ko akwai wani a bisa layi ba to ga wani sunan shi malam burkina faso kuma daga ghana to malam burkina faso daga ghana ta yanki na ban san ko akwai wani ba to ga alama dai bamu tare da wani a bisa layi kamar yadda shi lambar malam burkina faso daga ghana ta yanke to ga wani ya turo da tashi salam allah gafarta malam ya aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya allah saka sa haka amin sun amin ina muku fatan alkhairi to malam da bai faɗi sunan shi ba kai ma muna maka fatan alkhairi a duk inda kake mun gode kwarai da gaske Eh, lambar shi eh, sifili takwas sifili ah, sittin da tara sifili takwas uku takwas shida mun gode kwarai da gaske mai wannan lamba da ya turo ga kuma wani abba salisu yake cewa da fatan alkhairi a gare ku da fatan allah ya kara basira da hazaƙa allah ta'ala ya kawo lokacin da za mu kasance tare da ku awa 24 a kowace rana mun gode kwarai da gaske malam abba salisu mu ma muna maka fatan alkhairi kuma allah ya nuna mun wannan rana din da ka yi mana fatanta ta kasancewa tare da ku awa 24 a kotu muna tare da malam basiru musa daga kano nigeria alaikum salam rahmatullah malam basiru musa daga kano nigeria na yawa take ta shawara ta ji da ran sake ba da na dama kama da ta daya eh ɗazu na ba shi gita shawa a kan yankin updating ɗin sabon labari a kan harkar sadarwa. to na za ka ga labari ya kusa kwana uku haka ba a canja ba ko kuma in ba ta facebook nan ba ba ta inda mutane ya su ciki ya facebook ɗin kuma ya zama ko dan dalili na mutane da suke rubuce-rubucen su na sauran su da sauran su kuwa ita haka da bige-bige da sanarwa da kuma da haka idan edita zai zaɓi tunda akwai hazikan marubuta sosai a kan wannan sadarwa haka yawa inda shawar da dandali zai iya kiran ko su waɗannan ne yadda in ta harka ta sakar kuma su ɗora a kan nasu bayani amma tare da yawun editocin wannan editocin To mun gode Malam Basiru daga Kanon Najeriya muna tare da Alhaji Bature mai wake daga Katsinan Najeriya. Alhaji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa muna maka barka da zuwa wannan fili namu ina muku fatan alkhairi na gaskiya na ji daɗin wannan shirin na na kuma gaskiya duk da ni ne ba ɗan shi a bane amma tsakanin da Allah da na tsaya na saurari wannan shirin na ku na ji daɗin shi kuma na fahimci shi na kuma na ji daɗin abin da shi malam ya bube haya ya yi bayani dalla dalla wannan shi ne yin hijja abin da mutane ke yi wanda ba su sani ba saboda so da yawa akan yi wani abu wanda mutane ba san ne gaskiya al'amari ba ta shi su yanke hukunci mm. amma tsakani ya Allah wannan shi na ji daɗin shi kuma in sha Allah zan ci gaba da kasancewa da su wannan shi ya yi kyau kuma Allah da ci gaba da kasancewa da su ina muku fatan alkhairi to mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Bature ne sannan kuma banda lambar ku ta wasa wadda ake tura muku text na'am insha Allah a nan cikin garin Katsina ɗaya idan ka nemi su yan uwa insha Allah za su za su yawa ko kuma ka faɗi mu taka yanzu sai mu ɗora ka a cikin namu line. So 080. Na'am. 6550. 65? 50. 60. 55 50 50 6550. To bari da ka karanta da ka karanta mu daga ah. hausa wato 65 sai kuma 60 ko? a ah, sifili takwas sifili na'am eh, shida biyar na'am shida biyar na'am 68 takwas na'am 68 takwas na'am to insha Allah alhaji funtuwan kaɗanan Najeriya ne ba kaɗana ba funtuwa na'am to insha Allah alhaji bature za mu azaka insha Allah mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi muna tare da wani malami daga nijar ya sunan malamin salamu alaikum to kamar daga nijar din ta yanki kamar daga nijar din ta yanki na'am ba mu san ko akwai wani yana bisa na'am eh, ga wani ya turo da nashi ya ce salam alulaya masu girma ni mai sauraron ko da yaushe ne na gode mu ma mun gode malam wanda bai turo da sunan shi ba amma ga alama daga libya ne nambar shi sifili sifili biyu daya takwas eh, tara biyu eh, shida uku sifili takwas biyar uku uku daga libya ne mun gode kwarai da gaske da wannan sannan kuma akwai wani ai abdullahi shi ma ya ce insha Allah dai kawai ya rubuta a cikin group to eh, masu sauranmu da bibiyanmu Eh, lokaci yana ta hararanmu kila za mu yanke shi kira ɗin eh, wanda eh, mutane ke yi saboda ƙurewa shi wannan lokaci ɗin da yake riskanmu sai kuma kamar kila sati mai zuwa idan allah ta'ala ya nuna mana ya sa kuma muna raye kuma ya ara mana ita wannan rayuwa ɗin da kullum muke ta fata ya ara mu ita cikin ƙoshin lafiya wannan shiri kamar yadda kuka ji muna tare da mun kasance tare da manyan baki guda uku malam yakubu ya katsina Eh, muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ya kara mashi lafiya mun kasance tare da kuma Dr. Shu'aibu shi ma muna godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya ba shi lafiya cikin halin jinya da yake ciki sannan mun kasance da shi ma Malam Ibrahim Musa babban editan jarida Almizan muna godiya kwarai da gaske shi ma muna mashi fatan Allah ta'ala ya ba shi lafiya a da ni da na shirye shirin na kuma gabatar Ah, almustafa muhammad ahmad nike cewa mu kasance cikin koshin lafiya har zuwa sati mai zuwa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu للحروب قد جننا يا